ai da riban ko kun ga wannan tambaya da ta faru da ita kawai je ku yi ta tun daga amsan nan التدريب الثاني وضح ما في الشعر من صور حسب التعليل يبين الممكن منه وغير الممكن قال الشاعر بكت فقدت الدنيا قديما بجمعها فكان لها في ذلك الدهر طوفان بكت الدنيا فقدك تعزية كنا دنيا تايكو كرفك بدمعها دعوة الدنيا فكان لها ainihin eh, fakana laha eh, tufano tawaye gari sai tufano kamar ruwan tufano fi salifin dari a da da sa duniyan ta yi kuka sai kuka saboda rasa ta da ruwan yi sake tufano ya halaka kama hawaye shi shi wannan aina za a fashe ko suna tsari an samu ruwan tufano saboda to kila ko da zai bayani a gaba dai ba ƙa'ida ne ban fassara muku bai soci dai gan na gan na fassara ban yi da shi ba ko yawwa amma babu maimaitawa ba tambaya na fassara muku قال الشاعر لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حافظ ما الكلب إلا داره ضربت له فيها المشاكل لا تنكر كذا ما ماك خفق قلبي في جيكا روسيا تقود أموانا والحبيب حاضر الذي يتاكي ما سويدنا ما الكلب ai zuciya ba wani abu ne ba illa ta ruhu gidan shi ne shi habibu duribat lahu fihi al bashairu an buga bisharori gare shi a cikin gidan nan وقال المعرف الرفائي kuma. وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم حرام وتا ainihin mai haske ba da tattu ne ba wasu daɗe ba idan kana kallon wata ba ga wani ɗan baki baki haka musamman dare a hudu hafiya ce ai wannan wurin ramukan ne ramukan cikin watan ne to ne hasken bai shiga harami manya-manyan ramuka ne zazzabai ne a ciki mutum ke hanguwa daga to wannan zazzabar da duwatsun da ke ciki ba sababbi ba ne ba kwanan nan suka faru da matar sarki ne ta mutu wata jiji iji mutuwan yin ba da ba ka gane ba ya za ka ce maka igala ya mutu mai zafi ta ka sun haka kwato kina da kwasu ha ba ka nuna kana san shi ba ai na ce yanzu igala ya mutu in kana da kada da abin ka fara wa kanka abin shi ina igala ya mutu na raye ni ma ba zai sai abdi ka da gudu a kwace a dan kafa abba abdulsalamu abba abdulsalamu kai hakuri ni kai cikin bango ka ba ka kasa bango a ne ka me yasa kake haka igala ya mutu to hasali da watan nan ramukan can da ake gani ainihin abun nan ne ba sa ne tsanan nan suka faru mutuwan

Ayi, bayan baya haka yadda kabilar na sai da kawo mushi sai rodin a waje a rirriƙe shi wannan abin da ya faru kenan mutuwan masu sarki ne ko uwar sarki ne ya kace ma ma sunna ina ta'aziyya ne ai to kulfatul badri wannan ramuka na wata ne haske ina ba su kasance kafi mata ba ha واي ون مصني في وجهه اثر ولكنها اثر لقن برج ماري في وجهه اثر وقال ابو تمام ربي شفع شفعت ريح الصبح من ربا يوم ربا شفعت الصبا صبا لرياضها إلى المدن حتى جادها وهو غامع كأن السحاب البري جيبنا تحتها حبيبا فما سرقا لهن مجامع عربا شفعت ريح الأنصبة برياضها ونجوفين شفعت ريح الصبا كان صبا كأن تبقى لرياضها كتوفي إلى المدن أرتقي بجرجدي حتى جادها هاجرجد نيروا وهو هامع ينا قرارا هواء الهواميع anna ashabatai ka ce gizagizai algurra farare da yabna ta sun fata a cikin ruwan hariban kama tarfa lahunna madami'u amma tarkal madami'u makwararan hawaye bai ɗauke ba gare su ya isa shi ne dausayi ne Hmm? mai motsi na ce a yana ya an gama shi tuntun ya sa baka rubuta